Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 30 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Yau Alhamis shugaba Joe Biden zai magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa a jiya Laraba. Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan Adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin hakkin ɗan Adam a Koriya ta Arewa. A jiya laraba ne aka samu 'yar Birtaniya mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudaran 'yan mata matasa don yin badala da wani ba Amurke. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda masana ke gargadi kan hadarin da ke tattare da yawaitar 'yan Najeriya da 'yan bindiga ke kashewa ko rabawa da abin dogaro. Ah, dabbobi suka kora masu yawa fa. Dabbobi na suna kai dubu ɗari biyu Za kuma a ji yadda wasu masu lura da al'amura ke bayyana yadda a ganin su siyasar Najeriya ke dada zama ci da ceto. shisa yau aka waye gari kaga 'yan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa babu wuta babu ruwa babu ilimi mutum zai dinga daukan private jet daga naira miliyan uku da rabi ya fara zuwa miliyan bakwai yana yawo a kasan nan ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai je mai imani ba zai maka haka ba za a je da jihar kano ke shirin yi ma jama'arta rigakafin covid-19 idan ma da lokaci kuma a ji fatan 'yan najeriya yayin da ake shiga shekara mai zuwa kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali da grace alheri abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni hanifa kabir isa A yau Alhamis shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar taraho da takwaran aikinsa na Rasha a ce wani babban jami'i mai gudanarwa jiya Laraba wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke karuwa a iyakar Rasha da Ukraine. A shirye muke mu bi tsarin diflomasiya da kuma tafarkin samun mafita a diflomasiyance abinda jami'in ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Laraba. ya kara da cewa amma kuma a shirye muke mu mai da martani idan rasha ta ci gaba da mamaye ukraine magana ta wayar da shugaban rasha vladimir putin ya nema a yi na zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ganawar da ake kyautata zaton za a yi a geneva a ranar goma ga watan janairu babu ɗaya daga cikin shugabannin biyu da ake tsammanin zai shiga wannan tattaunawar a cewar jami'in Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa matsayin da babu kowa a kai tun watan Janairun 2017. tanadin dokar kare haƙƙin ɗan adam a koriya ta arewa ta 2004 ta ba shugaban amurka damar naɗa wani akan wannan matsayi da za a tabbatar a majalisar dattawa duk da haka har yanzu ba a cike wannan gurbin ba ko da yake biden ya ɗaukaka batun haƙƙin ɗan adam ɗin a duniya. Magabacinsa Donald Trump bai ba da mahimmanci ga batun take haƙƙin ɗan adam ɗin na Koriya ta Arewa ba tun bayan taron koli da ya a Singapore tare da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Labaran na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya laraba ne aka samu 'yar Birtaniyar ɗin nan mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudarar 'yan mata matasa don yin badala da wani ba Amurken miloniya Jeffrey Epstein. Hukuncin ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe tsawon wata guda ana yi kan cin zarafin yara mata 'yan ƙasa da shekara sha hudu da mata hudu suka ce ya faru kuma suka bayyana yadda aka ci zarafin a badalance lokacin da suke matasa a shekara ta 1990 da kuma farkon shekara ta 2000 a gidan kasaita na epstein ɗin da ke florida new york da kuma new mexico masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe kwana biyar kafin suka samu maxwell da laifuka guda shida tana fuskantar yiwuwar share shekaru masu yawa a gidan yari wanda shine sakamakon da matan da suka dade suna neman kotur farar hula na a hukunta maxwell din domin rawar da ta taka wajen koya badala ma kananan 'yan mata da epstein ya cutar da kuma yadda a wasu lokutan ta bi sahun masu cin zarafin an jima Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda masana ke gargadin abin da ka faru ganin yadda 'yan Najeriya da 'yan bindiga ke cutarwa ke daɗa yawa da kuma daɗa fishi. Matsalolin rashin tsaron da 'yan Najeriya ke fuskanta musamman a arewacin kasar sun kai ga jama'a ba su da zaɓi baya ga yan addu'o'i sai kiraye-kiraye ga mahukunta wanda alhakin samarwa jama'a tsaro ya rataya a kansu. kamar wannan platani wanda mahara suka sacewa dabbobi ya kasa jurewa sai da ya bi sawun barayin wallahi ta hiya dai nesa da nesa muke da su dole wani a kwanta mana suka yi dole mun ka ɗora kauce ma wurin nan don da suka gane muna dai da bayan su to sai suka ɗora kwanta muna suka ɗora kwanta muna mun ka ga abin dai mun ka kauce don ci kashe wani za su yi haka. da kiyasi kamar dabbobin da suka ce da su ana iya cewa sun kai nawa. kai dabbobi suka kora masu yawa fa dabbobi na suna kai suna kai dubu ɗari biyu fa dukiya suka kora ba da tumaki da sun ka kora ba san misali da gaskiya wallahi dukiya suka kora. Eh, muna kira ga hukuma ta ɗan taimaka mana tunda marayu muke tare da su kuma na an rumbun mu na muka ci nan muka sha sai an kwashe dukiyar da an kaba mu ina an kafa ba wahala ta same mu ba haka ma jama'ar yankunan da suka yi ban kwana da zaman lafiya sun jima suna kira ga mahukunta kamar irin wannan kiran da jama'ar gabashin sokoto suka jima suna yi. mun yi ta complain mun yi complain akwai wani dan sabin ni sarkin hausa na na edorin ya ce mu ga mu area commander wallahi zai biya 'yan sanda allowance na wata shida a yi gate uku har ya minista su sokoto shi zai biya a hada minista a kama na akwas din kuɗin wallahi ba a sa kowa ba har yanzu mai ta complain mutanen ka an san inda suke wallahi ko ni ne ta ina kai ka inda tuji yake yanzu su ma iyayen yaran da suka fada hannun 'yan bindiga lokacin da suke a makarantunsu sun jima suna kira ga mahukunta kamar wannan mahaifiya ta ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yawuri. Sunana Mrs. Deborah ba daɗi gaskiya ba mu jin daɗi. Bayanin da muke ji sai dai su ce mu yi hankuri mu ci gaba da addu'a mu yi hakuri. Kuma addu'ar na yi dole muna yin shi kullum. Ko ba su ce mana ba muna yin shi. Muna so gwamnati ta yi kokari. Su taimaka mana don ya sako mana yaran mu. To sai dai duba da matsalolin ke ci gaba da wanzuwa abu ne da kan iya alamta cewa ko dai mahukunta ba su karba kiraye kiran da ake musu ba ko kuma sun yi biris da kokin na jama'a sun ci gaba da harkokin gabansu to ga halayyar dan adam idan mabukata suka kosa da matsalar da ke damun su kuma ba a karba kiran su ba me kan iya faruwa Farfesa Tukur Muhammad Baba masani ne akan halayyar dan Adam. Tarihi yana nunawa yana kawo spontaneous rebellion yana haddasa tarzoma cikin jama'a yana kawo barbarewan tsaro da, da kuma yau da kullum law and order kenan. A kowa sai ya yi abin da yake so. Wannan yana kawo rushewan gwamnati in ka bi tarihi ne yana baka kasashe da irin waɗannan abubuwan duk suka faru. Yana haddasa kullar eh, 'yan tawaye da za su ce wannan bai yi ba kamar yadda aka so a ga ya faru a borno da boko haram duba da yadda tarihi ya nuna sakamakon da akan iya cin karo da shi sanadiyar rashin karba kiran mabukata waɗanda kuma suna da haƙƙi na a karɓa tare da biyan bukatunsu abin gudu a nan shine kaiwa ga bigiran da ba a buƙatar a kai gare sa masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji to jiki ya tsira muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. ‘Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na Shirin Abinci na Duniya wato WFP a Darfur. yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya laraba mazauna el fashir babban birnin jihar dafur ta arewa sun ba da rahoton cewa sun jiyo karar harbe-harbe kusa da wajen ajiye abincin a yammacin ranar talatar da ta wuce kuma hukumomin cikin gida sun sanya dokar hana fita da dare a cikin garin bayan da aka kai harin a cewar kamfanin dillancin labarai na jiha mun ji tsananin harbin bindiga abinda wani mazaunin garin muhammad salim ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na afp kenan A jiya Laraba farashin kasuwar hannun jarin rukunin manyan kamfanonin Dow S&P 500 ya yi darajar da aka daɗe ba a ga irin ta ba daga manyan dillalai irin su Walgreens da Nike a daidai lokacin da masu zuba jari suka yi biris da fargabar yaduwar kwayar cutar Omicron. Hannayen jari na Walgreens Boots Alliance da Nike sun tashi da kashi ɗaya da da hamsin tara cikin ɗari da kuma kashi ɗaya da 1.42 a bi da bi saɓanin rahotannin baya-bayan nan da ke nuni da cewa cinikin lokacin hutu ya karfafa wa 'yan tireda a Amurka. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a yayin da ake ta sake lale a fagen siyasar Najeriya saboda shirin yakin neman zaɓe na gaba wasu ke ganin siyasar ta ma daina zama ta aƙida tana daɗa zama wato ta jari hujja ko son kai nasir adamu ilikaya gari ka masana siyasa na karfafa batun nan da ke cewa siyasa tamkar kasuwar bukata ce kowa na shiga don samun abin da yake muradi da haka ba a samun makiyi ko masoyi na dindindin bai zama abin mamaki ba 'yan kwanakin nan ake ganin manyan 'yan siyasa da a baya ba sa ga maciji da juna amma yanzu sun haɗe duk da dama a bayan fage matansu sukan yi hulɗa da juna inda sukan bar talakawa masu mara baya da wanzar da hamayya ko makiyayyar. A lokacin yakin neman zaɓe akan samu matasa talakawa da ke mara baya ga sassan biyu na 'yan jari hujja na aran gama da juna alhali iyalan gwanayen nasu na can ƙuryar ɗaki ko ƙasashen ƙetare suna karatu ko yawon shan iska. Masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya ce tuni 'yan siyasa da dama suka sauka daga turbar da magabata suka aza kasar tun 1960 zuwa 1966 wani sun yi kokari su gyara wannan abin amma allah bai musu tsawon kwana ba juyin mulkin farko ya kawo su gawan suka iya kokarin su daga ba kuma abu ya zama illa masha allah shi sa yau aka waye gari kaga yan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa babu wuta babu ruwa babu ilimi mutum zai dinga daukan private jet daga naira miliyan uku da rabi ya fara zuwa miliyan bakwai yana yawo a kasan nan ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai je mai imani ba zai maka haka ba wanda ya samu cikakken tarbiyya a gidansu ba zai maka haka ba shi kuma sheikh husaini Zakari a Abuja ya ce rashin samar da muhimman abubuwan more rayuwa ya sa 'yan jari hujja ta keta ribar demokuraɗiyar a gidajensu ko unguwanninsu da ke rukunin gidaje na GRA. Ƙasashen da suka ci gaba kamar Amerika, Turai gaba ɗayanta ba za ka je gidan wani ka samu akwai janareta ba ko akwai bohol ko ya yi wata katanga yana tsoron barayi saboda su suna ba da wannan akwai ruwa kowane lokaci bai yankewa akwai wuta kowane lokaci ba ta yankewa akwai tsoro kowane lokaci amma kaga a ƙasar nan yanzu ka saita shine ka gina gida ka zagaye shi da katanga mai tsawo yadda bara ba zai shiga ba sannan kuma ka sai katon janareta wanda aka zama mai zai maka wata uku wata hudu amma bai kare ba kai bohol baka bukatar ruwan cikin gari domin kasancewa ba kullum yake zuwa ba musamman gwamnatin apc mai ci na cewa tana yin tsayin dakan gyaran lamuran da suka taɓarɓare ne a zamanin gwamnatocin baya da ba su yi fama da faduwar darajar fetur ko annobar coronavirus ba gwamnan yobe mai malabu ne shine shugaban riko na jam'iyyar apc mutane suka yi barna kuma wanda ya zo yake gyaran suke kushe shi su ce bai iya ba ko kuma ba zai iya ba to da me yasa suka yi barna su gaga su ma a wani lokaci sun samu daman mulki ko ma a wani irin mataki mulki ka samu kanka da ai ka samu kanka a wani matsayi wanda za ka iya ka gyara ƙasar nan a huruminka so ba su yi wannan ba to yanzu ne mai gyaran yake gyara kuma suke korafi tun faduwa zaben pdp a 2015 da ya kawo mulkin gamayyar 'yan adawa najeriya ta tsira daga mulkin jam'iyya daya da haka ko banza dukkan sassan biyu sun ɗana mulki waɗanda suka saura a bayan fage su ne 'yan bama can bama nan. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu je jihar Kano wadda ta fi kowace yawan jama'a a Najeriya. Mu ji yadda take shirin ganin ana yin rigakafin COVID-19 na hakika a fadin jihar. Kamar yadda shugaban fannin aikace-aikace na hukumar yaƙi da cutar Dr. Tijjani Husaini ya ci gaba da gayawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa. an tsara cewar uh, kafin 31 ga janairu uh, na 2022 ana sare za a yi wa kashi 50 cikin 100 uh, na mutanen da suka cancanci a musu wannan allura a fadin wannan jiha ta miliyan 6 miliyan 7 muke targeting bayanai da suke fitowa suna nuna mutane kamar suna kyama ko kuma kiki juna da wannan zance na allurar covid ban sani ba ko hukumar kana da irin waɗannan rahotanni idan haka ne waɗannan matakai kuke ɗauka eh ana samun ɗaiɗaikun Eh, mutane su a ba masu amma dai shi ɗaya ne a cikin maybe dubu eh, kuma matakan da muke ɗauka shi ne dai matakin faɗakar da mutane wato muna ci gaba tuntuɓa eh, magana da mutane wanda suke da ruwa da tsaki wanda suka isa domin mu ga cewar mun shawo dukkanin wata turja da za a samu akwai ma rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin mutane suna zuwa a cike musu bayanai kuma a shigar da shi wannan tsari na kwamfuta a matsayin an musu amma kuma ba sa so a soka musu wannan allura kuna da waɗannan rahotannin kuma akwai matakan da kuke gano irin waɗannan domin kada yi kitso da gwamnati eh, shi saboda eh, yanayi na aiki kuma muna da tarihi irin na baya lokacin da aka yi polio wasu ma'aikata gurɓatattu wanda ba su ne akasarin ma'aikata ba ce sun yi alhali basi ba Eh, wannan dama an yi tunanin cewar haka za ta faru eh, kuma tun kamun a fara an ɗauki eh, mataki ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka shine shigo da jami'an tsaro shigo da hukuma ta icpc shigo da hukuma ta efcc domin a tabbatar da cewar mutane suna yin eh, alluran da yadda aka ce su yi ba tare da sun yi almundahana ko sun yi albus ba a kimiyyance akwai tsari na gano wannan abu To eh, yanzu dai ba a fara yi ba amma muna samun labarin cewar ba da daɗewa ba da yiwuwar a fito da wani tsari da za a iya gwadawa a ga cewar ko mutum yana da wanda ake kira antibodies eh, wato eh, alamomin da suke nuna cewar ko mutum na da shi an yi allura ko ba amma dai a halin yanzu ba a fara yi. A fahimtar ku me yasa mutane suke kyamar allura nan ta rigakafin corona? Eh, kowa yana da nasa dalili gaba ɗaya muna iya cewar wasu rashin ganewa ne eh, wasu kuma turjiya ce amma dukkanin maganin abin shine ci gaba da faɗakar da mutane eh, kowa ya gane alfanun ita wannan allura To a gaida Mahmud da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba Ya Allah ya Allah na ni kai ne na roƙa baro ki ka ba duniya menene daɗin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekara majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawan Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai karamin karfi damar kafa gida waɗansu na ganin an tauye hakinsu musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da ƙarfin yin fiye da abin da dokar ta ƙayyade. Kafin gayyatar masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito, wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Yanzu ka duba barna, barna, barna da yake so ya shigo harkan auratayya wadda sai ya sha kan kowa duwayonka wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa duk tsayinka sai ya sha kanka yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi yunta ya buwayi baffanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma ɗankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku tsokaci kenan kan lamuran aure a ƙasar hausa musamman a yankin arewacin najeriya daga bakin ɗaya daga cikin malaman addinin islama a najeriya tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar ƙaramar hukumar gumel a jihar jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba Daga cikin abubuwan da dokar ta yi tanadi akwai ƙayyade lefe da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da man shafawa sinki biyu. Kazalika ɗan kunne da sarƙa da sauran kayayyaki dokar ta kayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya baya ga hana cakuɗuwar mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma kana da yin amfani da motocin da ba su wuce guda uku ba yayin ɗaukar amarya. Koya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki? Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel shine ya rattaba mata hannu a ranar goma ga watan Fabrairun bana. Bisa ran majalisa da kuma manyan mu na karamar hukumar Gumel tun da kan a mai mutuwa sarki da limamai muka zauna a kai mata doka a na shugaba da sa mata hannu wanda yake tana tana aiki yanzu nan take. To zuwa yanzu yaya yanayin karɓar ta a wurin mutane? to alhamdulillah alhamdulillah dokan nan yawan mutane sun ji daɗinta iyaye da suke da ya'yaye da yawa suke su. da kuma samari da suke wasu auren nan Allah ya ba su iko ba to wannan doka ta sa an bujuro an yi aure ta da yawa kuma aka ta aiki daman tun ba da sadaki ba amma da tufafin kayayyaki za a kai an da abubuwa da yake mafi sauki da zama cikin sauki ka kai kayan nan kamar da sadakin da inganta a daura maka aure ga yarinya da abin da ta dace kuma a gidanka inda halinka sai ka sai ka matarka shi da ba da dama mutane su fito su yi auren kuma ana yi kayan da Allah kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan a kwatanta da kafin a samar da wannan doka sosai an samu ƙaruwar yawaita auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimci cewar lallai abin nan da muka yi ba don sa zuciyar muka yi ba tun bayan bullo da wannan doka malamai a najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakinsu malam mustapha muhammad dandime na cewa abubuwan da aka sa a cikin aure na bidi'a a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bidi'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aure ya rika yake wahala a cikin al'umma a shi yasa umar bin abdulaziz yake cewa ana fara wa mutane da hukunce hukunce gwargwadon abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar gumal ta sa na doka ga dakile waɗannan bidiyo'i abu ne wanda ba wai kamar gumel ɗin kaɗai ba duk jihohin eh, arewacin najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauƙi domin idan ya kasance abubuwa sun wuya iri irin waɗannan to hakan kuma zai buɗe ƙofofi na ɓanna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin najeriya gaba ɗaya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta gumal ɗin ta rusa dukkan wasu bidu'o'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laife su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba ɗaya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kaɗai ya sani a cikin aure. Ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba, amma akwai gibi a tare da ita, in ji barista Abdullahi Ibrahim. Abin da na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shi ne, dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikinsu ba a ba su suna ba. Kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na 36 sha biyu cikin baka za ka ga ba da cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an faɗi ya yake me za ka yi ka aikata shi wato an yi defining nasa sannan an faɗi adadin horon da ke tattare da shi. dokar ta faɗa adadin da ke tattare ga duk wani eh, da saɓawa a sashinan da ke cikinta amma ba ta yi defining ba kowane laifi da ke cikinta kuma ba ta ba da suna ba ina ga wannan gajiyawa ce daga bangaren waɗanda suka yi wanda ya kamata a ce an samu an biwa kowace doka suwa kowace kowane laifi suna baya da haka abin da ya shafi enforcement wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita an ɗora wa masu unguwanni wannan nauyi. To, alhaƙiƙa idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tun da ba su da kwasi power za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban. Don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki haka kuma mahukunta na ita karamar hukumar gumel kama daga sarki da hakimansa su fito su jan hankali akan wannan doka rahotanni sun ce dama dai wannan doka ta kaide kayan aure ta fuskanci caccaka daga bangaren mata a yankin karamar hukumar ta gumel suna masu zargin cewa ta fi daɗaɗawa maza ne kawai amma honorable aminu sani shugaban karamar hukumar ta gumel na cewa saboda da aka aka ba da shawarwari cewa to ya kamata wuri kaza a yi kaza wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka kuma muna muna duba mutane sanar shan ana shawarwari ana kawo mu bukatar mu daman dokar ta fara aiki kuma ta fara aiki da yadda Allah saboda haka inda wasu yari kuma daga baya duk za su zo ana ba da shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza ya yi tsauri a rage ko wuri kaza ba sa kaza ba a sa domin doka ta inganta da kai doka farkonta dole a samu kuma gyare-gyare za su yi da da Allah. yanzu yanzu akwai kamar wani shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shiga dan a ƙara inganta ta misali. eh misali kamar akwai shawarwari da aka duba cewar ai kamar bangaren mata aka taba da yawa hmm. wani bangaren maza su aka fi mai aka ba ko a ce rahin tabawa domin kusan dokar ta haifi kamar mata ne da yawa tana yin magana za ka musu sadaki kaɗan sadaki za ka musu kayan laifi kaɗan za ka musu wai kaɗan da wa dukkan ɓangaren maza ba cewa su kuma a nasu ɓangaren su kuma me ya kamata su wa matan su ma bisa kashin hakin su to da da Allah noma muna muna duba sun kawo mu isbali daga bangaren matan sun kawo ƙorafi ƙorafi cewa wannan doka ta fi shafa mata ne kai tsaye to su kuma za fa su ma kwakin da ya kamata sun sauke to da kaba ta magana kansu ba to muna muna duba mu ga su ma hakkin mazan da ya kamata ce da sun sauke kan matan do sai sake a duba ga kowane bangare a masa adalci cikin yadda Allah kadan kenan daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara da nufin ganin ci gaban iyali da gina ƙasa. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Alhamis ta farko a shekara ta 2022, za mu ji inda magidanta da iyalai ke son ganin mahukumta sun mai da hankali a kai a shekara mai kamawa. yanzu a madadin dukan wakilan sashen hausa da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da bakin da muka gayyata a cikin shirin da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Kotun kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaban Adama Baro ya yi a zaben ƙasar da ya gabata, inda ta ce karar ta bi hanyar da ta dace ba, kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun bada tabbacin cewar akalla mutane talatin da takwas ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. Jimillar garuwa goma. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kuma muna roƙon gafara game da wannan tangarɗar Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.